Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na musamman na ranar Kirsimeti a yau Asabar 25 ga watan Disamba shekarar 2021. Da fatan al'ummar krista a faɗin duniya suna bukukuwan Kirsimeti lafiya. To kamar yadda muka saba a kowace rana irin ta yau, mukan jingina dukkan shirye-shiryen mu kawo muku shiri na musamman na gaishe-gaishen Kirsimeti, wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin ku ji wannan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe yawa sabbar jami'an tsaron gabar tekun kasar girka sun ɗauki lokaci mai tsawo suna laliban waɗanda suka tsira a tekun egin bayan da wasu jerin haɗarukan kwale-kwale na bakin haure ya yi sanadin mutuwar akalla mutane talatin a cikin 'yan kwanakin nan da yammacin jiya juma'a jami'an tsaron gabar sun gano gawarwaki sha shida da suka hada da mata uku da jariri ɗaya sannan suka ceto mutane sittin da uku daga wani kwale-kwale da ya kife kuma ya nutse a kusa da tsibirin paros a cewar waɗanda aka ceto kusan mutane tamanin ne a cikin jirgin ruwan jami'an girka sun ce jiragen ruwan jami'an tsaron gabar teku da jirage masu zaman kansu da jirgin sama na jami'an tsaron gabar teku da kuma masu linkaya sun yi ta neman karin waɗanda suka tsira wannan shine babban bala'i na uku na baya-bayan nan tun daga ranar laraba da ta wuce da ya zo a daidai lokacin da aka samu karuwa ayyukan safarar bil'adama da ba a taɓa gani ba a cikin ruwan girka cikin watanni Kasar Saudiya ta ce harin da 'yan tawayen yamen suka kai a garin Gizan a iyakar kudancin kasar ya kashe mutane biyu tare da jikata bakwai. Kamfanin dillancin yada labaran Saudiya ya wallafa wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa 'yan tawayen yamen sun kaddamar da wani makami mai linzami da ya hallaka wani ɗan ƙasar Saudiya ɗaya da wani ɗan yamen mazaunin masarautar. An bayyana cewa mutanen shida da suka jikata 'yan ƙasar Saudiya ne da kuma ɗayan ɗan ƙasar Bangladesh ne. harin kan iyakar shine na baya-bayan nan a yakin basasa na yemen da aka dade ana yi da 'yan hutu 'yan shi'a bayan wasu jerin har-har da jiragen kawance da sauje ke wa jagoranci suka kai a sana'a babban birnin kasar yemen da ke rike a hannun 'yan tawaye adadin waɗanda suka mutu sakamakon ta ambaliyar ruwa mafi muni a kasar malaysia ya karu zuwa arba'in da 46 yau asabar yayin da mutane biyar har yanzu ba a gansu ba in ji jami'ai yayin da ma'aikata ke ci gaba da sharewa a ranar kirsimeti ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi kwanaki ana yi ya yi sanadiyar ambaliyar koguna a ƙarshen makon da ya gabata inda suka mamaye garuruwa da yanke manyan titina sannan ya tilasta a dubun dubatar mutane barin gidajensu selango jiha mafi yawan jama'a da arziki a ƙasar malaysia wadda ke kewaye da kuala lumpur babban birnin ƙasar ta kasance ɗaya daga cikin yankunan da lamarin ya fi kamari mutane da yawa daga babban birnin jihar sha alam da ambaliyar ruwan ta shafa sun makale a gidajensu ba tare da abinci ba na kwanaki kafin daga bisani a kwashe su ta kwale-kwale a wani aikin ceto mai cike da rudani labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ɗaruruwan dubban mutane a ƙasar philippines wacce ta fi yawan mabiya roman katolika yankin asiya suna gudanar da bikin kirsimeti ba tare da matsuguni da isasshen abinci da ruwan sha da wutar lantarki da layukan sadarwa ba bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 375 a makon da ya wuce tare da lalata galibin lardunan tsibirin tsakiyar kasar a kasar new zealand kuma suna gudanar da bikin kirsimeti a tsakiyar zafin bazara tare da wasu dokoki kaɗan wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashe kaɗan a duniya da nauyin omicron na cutar corona coronavirus bai shafa ba ƙasar australia tana bikin ne yayin da take samun hauhawar waɗanda ke kamuwa da covid-19 mafi muni fiye da kowane mataki na annobar kuma wannan ya ƙara saka tsanani ga matafiya kamfanonin jiragen sama a duniya sun soke ɗaruruwan tashin jirage yayin da nau'in omicron ke ƙara yaduwa da ya rage yawan ma'aikata jami'an taliban a afghanistan sun tabbatar jiya juma'a cewa sun tattauna da tawagar haɗin gwiwa daga turkiya da qatar saboda shirin kamfanonin kasashen biyu na gudanar da filayen tashi da saukar jiragen sama na kabul da sauran garuruwan afghanistan tattaunawar tana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke neman hanyoyi da za a kara kai kayan agajin gaggawa ga kasar afghanistan inda miliyoyin mutane ke fuskantar matsananciyar yunwa. kakakin ma'aikatar sufuri ta taliban imamuddin ahmadi ya shaidawa murya amurka wani taron share fage da taugar haɗin gwiwar na kamfanonin turkiya da qatar da aka gudanar ranar alhamis ya ce a farkon mako mai zuwa ne aka shirya ƙara tarukan amma har yanzu ba cimma matsaya ba kafar yada labaran turkiya ta rawaito cewa kamin yin tattaki zuwa kabul a wannan makon kamfanonin turkiya da qatar sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna ta gudanar da filayen jirgin saman birnin bisa haɗin gwiwa Madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da gaishe-gaishen Kirsimeti. Let it be in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season. saurare Assalamu alaikum muna kuma sake yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan rana lafiya. Alheri Grace Abdi ce dauke da kashi na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da sauran kasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Allah mu yi lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa Merry Christmas and Happy New Year. ce mai suna good ilia harris ina zama a texas ina mika gaison peacemaker ga iyayena dara a ungo minti wambusa ina gaida 'ya'yana gimbiya da mai gidanta ikerewar da dansu samuel linda da mai gidanta chukwuma da 'ya'yansu iyo ma da cucu Tabitha, Elizabeth, Christy, Gloria, Moses da Mordecai. Na gaishe da yanwane na Mrs. Sarah Chris Bulus da mai gidanta Apostle Chris Bature da 'ya'yanta. Toma Minti Ruwan da iyalinsa. naomi olorundare da iyalinta emmanuel minti da iyalinsa deborah femi marshall da iyalinta dauda minti da iyalinsa jesse minti ruwan ina gaida reverend na ecclesia na equator bishara no 2 reverend caesar da mataimakinsa pastor joseph ubandoma ina gaida dukkan dattibai da membobin ekwa church bishara no 2 ina gaishe da matan zumuntan jos dcc a karkashin shugabanci regina tompan ina gaishe da mariamu joseph da mai gidanta da iyalinta ina gaida rahila mija da iyalinta ina gaishe da george bawa da iyalinsa ina gaishe da mr john lenge da iyalinsa ina gaishe da mr emmanuel ampan da iyalinsa ina gaida manu samuel da iyalinsa ina gaishe da duka ma'aikatan da suna aiki a asibitin maman gimbiya rahila joyce tisere Juliana, Hoja, Mercy da Mrs. Peter. Na fata a yi Kirsimeti lafiya. Na ina gaisuwa na Kirsimeti yunwa Allah sa mu ci Christmas lafiya. Mun yi Samuel Ogashiwa da Mrs. Blessing Ogashiwa. Muna gaishe ku ne da yali muna nan lafiya. Ina da abokina christopher shaleku na gaisu john bawala ina gaida dr chris maga ina gaida dr ashikani godwin ashikani barisa ima emmanuel ogoshi daladi honorable shepa ibrahim ina gaisuwa john na gaisuwa mike ogri da matansa na gaisuwa gambo arri da matansa da families dukansu suna na lafiya amma muna washington lafiya ina gaida abokanai na nigeria gaba da mutane nasarawa duka ina gaida mutane especially lago daga doma asakio obi kyana kauyukan na garin allaga duka na barku da gaswa na christmas na da juliana colina daga minister of foreign affairs kemi na gaisuwa umar dr ashikani da sistan shi bata suna na lafiya na gada jacob oname onawo wani ana yake migration of lagos na da su brother nawa duka a nigeria Allah sa ku huta lafiya na gode muku Allah sa mu shi Christmas lafiya Allah kai mu badi Allah kawo mana zaman lafiya kasa samu Nigeria da duniya gaba daya sako daga samu daga Washington yana gaisuwa na Christmas ni ce mai suna Sarutu Shelia ina New York USA da zama ina mika gaisuwan Christmas ga mahaifiyata Grace Shelia da ke Kaduna da zama da kuma yayana gabriel shelia da matarsa helen da 'ya'yansu water hill da helsinta da helni ina miƙa gaisuwan christmas ga yayata hawa shelia da ke gombe da zama da kuma kanwata helni da ke lagos ina miƙa gaisuwan christmas ga kakata da ke tal a cikin jihar gombe mai suna rebecca garba na deba ina miƙa gaisuwan christmas ga becky da jaida garba da ke tal tare da sauran 'yan uwa da abokan arziki da ke gombe ina mika gaisuwan christmas ga professor danjima gwani tare da matarsa da 'ya'yansu da ke yola ina mika gaisuwan christmas ga maman nasu da 'ya'yanta da ke yola ina mika gaisuwan christmas ga maman filo da ke maiduguri tare da anti hannatu da 'ya'yansu duka da ke maiduguri da sauran 'yan uwa da abokan arziki da ke maiduguri ina mika gaisuwan christmas ga kaka da ke ungwarimi a kaduna tare da 'ya'yanta ina mika gaisuwar christmas ga uncle haman da ke kaduna tare da iyarshi mairo ina mika gaisuwar christmas ga air marshal md umar da kuma air vice marshal mu'azu da kuma air vice marshal oberika uh, da kuma air vice marshal d da group captain lawan ina mika gaisuwan christmas ga duk galu da ke nigeria da baburawa da ke nigeria ga baki ɗaya. allah ya sa mu christmas lafiya allah ya sa mu dace amin Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly Sunana Ilyas Mai Sanda daga London. Ina mika gaisuwan Kirsimeti ga 'yan uwana wanda suke cam Balanga Local gamman na Gombe State. Musamman ina gaida shi mahaifina uh, Pastor Cyrus Mai Sanda da uh, 'yan uwansa Baba Philemon da Baba galaya da shi kuma mai girma sarkin cham wato james churches na hudu dumbo na gaida kuma sauran yan uwana duka wanda suke cham da fatan za a yi wannan kirsimetin lafiya a gama lafiya ubangiji ya taimake mu duka amin sunana janet lamda daga maryland na gaida babanmu jona na gaida babanmu barmak a turaki a limon na gaida sera lambda na gaida friday lambda na gaida nanli lambda na kuma gaida sere salau na gaida sunday salau na gaida dashe lachan dashe na gaida nancy lambda na gaida jochit lambda na gaida bishop gadzama a jos na gaida ina gaida mama tumbut ina gaida mama taupen ina gaida duk mutanen fajar a mandan church namu ina fata a gama christmas lafiya. Assalamu alaikum sunana Alimati ina zama a jihar Kentucky a garin Louvu. Ina ɗauka wannan zarafin isar da saƙon gaisuwar kirsimati ga fastoci da shugabannai na Jos DCC da fastoci da shugabannai na Katsina da Tsiga DCC da shugabannin ECWA gaba ɗaya. Ina isar da saƙon gaisuwa ta musamman ga iyayena da 'yan uwa da abokan arziki da suke ECWA Church Kadabiki, ECWA Church Unguwar Tabo, ECWA Church algaitu da gidan kanawa ina isar da gaisuwa ta musamman ga kalbari ministry kwanta komawa da kuma ungwataɓo gaisuwa ta musamman ga shi dr salisu garba da kuma baba sula auta da 'yan uwa da abokan arziki da suke cikin garin dan marabu kankara da waɗanda suke a tsamiya dan marabu da kuma sirikaina da suke can a jihar plateau ina isar da gaisuwa ta musamman ga abokanaina da ke malumfashi tudun misho a ekwa 1 da ekwa 2 ubangiji ya sa mu yi kirsimati lafiya ya sa kasanmu najeriya ta zauna lafiya ya kuma maimaita mana ta baɗin baɗaɗa amin na gode Longjel tare da matana Malama Selina Longjel. Muna da zama a nan Sacramento, California. Muna mika gaisuwar Christmas ga duk mutanen Ampan West da mutanen Yilpo da kuma Jirne Mokofulmu a Mangu Local Government a Plateau State. Muna da fata za ku yi Christmas a cikin lafiya. Amen. Jane O. UK ina mika gaisuwar christmas ga ruth sanke ya kuna sanke roda bala lidiya waya architect nuhu waya duk 'yan matan kwai girls secondary school da old girls ina gaida josiah eric jane eric victoria eric hafsat jimo mariam ni labaran da duk mutanen saudan kaduna a yi christmas lafiya amin a madadin iyalina da mai ɗaki na jummai ni ne mai suna da philip ce, ina mika gaisuwa na na kirsimeti ga iyayen mai ɗaki na mama talatu da baba mamman su kawuna musa toma da joshua ina gaida su na habiba roda da rahila ina gaida ƙannena patricia comfort pastor chris da sauran 'yan uwa ina gaida surkaina friday tani laraba da sauran 'yan uwa ina gaida abokan aikin bishara pastor david idris reverend gambo da duk masu rikon amanan ma'aikatan house ministry a yi kirsimeti lafiya ubangiji ya kai mu na baji amen. Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana, mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba ari indirimbo yo kwakira umupakiri umugeni we uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro Hasi, hasi ana ha. hozi hoziyanaha hahirwa umwamuje mu ni ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro bibahasura kandi nyiri ubutware bwose hosi icyubahiro hose abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2022 idan Allah ya nuna mana. Ina kuma mika gaisuwa fata alheri da barka ga Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma abotan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara lafiya Allah ya yi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2022 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. myself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out, out of sight. Grace Alheri Abdu. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman Muhammad Baballa Hafiz. Ni Maryam Dauda ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.